نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيق بنكر أسلمه ما لتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر لما لمم محمد الثاني عمر Allah cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan hudu rabi'u Sani, a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar 28 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na 175 inda muka fara bayani akan matsaya mai girma da kuma wato ainihin abubuwa na ban mamaki da suka faru a yakin Uhud inda muka ji bayani na farko akan abu talha Allah maɗaukaki yadda da shi mala yace daga cikin waɗanda suka samu matsaya ta ban mamaki mai girma a wannan yaƙi na uhud sai ce wa minhum daga cikin su akwai abdullahi bin amr bin haram abdullahi dan amr dan haram radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi waye wannan abdullahi dan amr din ما ليس وهو والد walidu Jabir عبد الله وهو والد جابر رضي الله تعالى عنه شين ما هي Allah maɗaukaki ya yarda da shi kana min awa'il man kataba Allah lahu shahada da daga cikin 'yan farko farkon waɗanda Allah izartar musu da samun shahada fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na Uhud wa fi sahihayn ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim an Jabir radiyallahu anhu daga Jabir Allah ya yarda da shi ƙala ya ce lamma kana yau mu uhud yayin da ranar yakin uhudu ta kasance ta zo ta afku ji'a bi abi musajja an zo da babana a nannaɗe cikin likkafin wa qad mutila bihi an daddatsa shi qala yace fa aradtu an arfa thawba sai na nufin in yaye suturar da take rufa da shi kana hani kauni sai jama'a ta saka hana ni ma'ana suna guje masa ya ga yanayi na tashin hankali kuma aradtu an arfa as-sauba sannan na sake nufar zan yaye wannan sutura kana hani kauni nan ma dai jama'a ta saka hana ni فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dago gawarsa ko yayi umarni da a dauko gawarsa fa sumi a sauta bakiyatin aw sa'iha ana daga gawarsa sai aka ji kukan wata mai kuka ko wata mai kururuwar rashin wato rai fa qala man hadhi sai manzo ce wa ce wannan take mana kururuwa fa qalu bintu amri sai aka ce yar amri shi kansa abdullahi da ya rasu an ce abdullahi bin amr kenan an ce yar amr ce kenan yar uwarsa ce ko uktu amri ko aka ce yar uwa amr ce in an ce yar uwa amr ce kaga yar uwa babansa kenan فقال sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake walima tabi me take wa kuka akan me take kuka amma zalatil mala'ikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi ce mala'ikun Allah ba su gushe ba su ne masa inuwa da fukafukansu har sai da aka ɗauki gawarsa za a je a aji ko za a je a binne iyakan da irin su ɗin kafu a ɗauka a kinkima mala'iku ne akan gawa to kuma me na yi masa kuka in ba yarda dan Allah ba Allah zai turo mala'ika ya masa inuwa saboda haka ba gurin yin kuka ba ne ko kururu. wa akhraj at-tirmidhi wa ibn majah imam at-tirmidhi da ibn majah sun rawaita hadisi suma an jabir da aka karɓo daga sahaba annabi jabir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda shi قال يتلما قتل عبد الله بن عمرو yayin da aka kashe abdullahi dan am bin haram dan haram ya jabir kai jabir ana ukhbiruka ma qala ma qala Allah azza wa jalla li abi sanar da kai Allah mai girma da buwaya ce da babanka ba kultu jabir ce sai nace bala e sanar da ne abin da Allah ya ce wa babana ya manzan Allah ba ni labari insha qala manzo yace ma kallama ahadan illa min wara'i hijab Allah bai zanta da wani bawa ba kowaye shi sai da shamaki a tsakani sai ta bayan shamaki wa a abaka kifahan aw muwajahatan amma kai babanka Allah ya zanta da shi gaba da gaba فقال ya عبدي ga ma abin da Allah ya ce masa kai bawa na kaman da alayya ote ki fatan abin da kake so zan baka haka Allah ya ce da baban qala ya rab shi kuma da ya tashi ce ya ubangiji ya ubangiji na tuhyini fa uqtal fika thaniyatan so nake ka kuma raya na a kashe ni karo na biyu saboda kai kaji wala in lahu sabaka alqawlu minni kace asha ayya hukunci zance ya riga ya gabata daga gare ni annahum ilaiha la yurja'un bayina in suka mutu suka baro duniya ba za su koma cikin ta ka nemi abin da bai yiwa kawai matsalar kenan in ba haka da nema qala ya rabb ya ubangiji to abinda za a yi fa bandik wara'i a isarwa da waɗanda suke bayana matsayin da muka taka ko sa amfana su moru da wannan abin da aka isar musu fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwa ya saukar da wala tahsabanna na qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci waɗanda aka kashe a kan tafarkin Allah matattu ne bal hayaun inda rabbihim yurzaqun a'a ku ji ku sani rayayyu ne gurin ubangijin suna can ma ana azabta sun fara samun somin ciki kafin Allah ya tashi kiyama to Ka zamo da aka sanar mana da wannan kada wani gabansa ya faɗi idan har zai mutuwa a filin daga don ɗaukaka addinin Allah zai kai ga irin matsayin da wannan bawan Allah ya kaga ko ba komai ya ƙari al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama sanadi na isar musu da wannan sako قال جابر صحابة النبي جابر هذا عبد الله بن عمرو يسير حولت أبي بعد ستة أشهر na juya gawar babana bayan shuɗewar wata shida kama an kartu min shay'an ban wani abu da ban gane ba a cikin illa sha'aratin bihiyatihi sai wasu gashi da ke jikin gemunsa kanat masakal ardu da ƙasa ta taɓa su ne za ka ce wani abu sabo a jikinsa ƙasa ta taɓa wasu gashinsa daga ciki amma ba abin da ya sauya ina nan yadda yake wa dufina ma'a amr ibn al-jamur an binne shi a kabari tare da sahabin annabi amr dan jamur radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi fi qabrin wahid a kabari guda aka sa fa an qabrihi ma wani a tashi cikin ruwa ya zo ya raraki kabarin nasu ruwa ya haƙe kabarin nasu ya shi بعد ست وأربعين سنة باين شكرا أربعين بشدة بعد ست وأربعين سنة باين شوء ورشكرا أربعين بشدة musamman ma na ba su kai ba kamar wa hafaru an huma sai suka haƙi wannan tsabarin nasu don gyara musu shi da ruwa ya rarake fa wujida lam yataghayyara sai aka ga har yanzu ba su sauya daga yadda aka kasu ba ka'annahu ma mata bil amsi kai ka jiya suka gawo kalau su haka in Allah yana yi da bawa ike mai amma ba a bari ta ci cikin ba kamar yadda batta cin cikin annabawa su ma sun tabbatar ba su an martaba su da wannan daraja wannan aiki za ta asara duk da dai tabuka ba ta faru ba in ji mai tabuka ku karmu mu tallada mu karku mu tallada mu je aljanna ba da misali ba a nan da ya kama daidai amma sauran abin da ya faɗa sai dai a shafa fatiya wa minhum anas nazar ma mala yake daga cikin waɗanda suka tsaya wa matsaya mai girma a yakin ofar da yawa kana akwai anas dan nazar radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya dade shi wa huwa ammu anas ibn malik shine dan uwan baban anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dade shi أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى إمام مسلم ألا يجب أن رحمه يروي في حديثه an anas radiyallahu ta'ala an daga anas Allah madaukaki yadda da shi kala yace an billadhi sumitu bihi dan uwan babana da aka sanya min irin sunansa aka ambace ni da irin sunansa kaga sun daidai shi anas bin nazar shi kuma anas bin malik dan uwa ne yasa sunan dan uwansa a ɗansa da ya haifa لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا shi wannan ɗan uwan baba nawa in ji Anas ɗan Malik wato Anas ɗan Ladar ɗan uwan babansa yace bai halarci yakin Badar tare da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba shakka alaihi sai hakan bai masa daɗi ba abin sai ya rai a yakin Badar kashi wa qala da yake cewa awwal mashhad shahidahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ghibtu anhu wace yakin da manzon Allah tsira da hannunki Allah tabbata a gare shi ya fara halarta a rayuwarsa ban je shi ba idan ka koma cikin cikin musulun maimakon giftu bai da yake anan a can guyibtu eh أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه أشي ياكن ده شيء نفرقا ياكن ده نزام الله ترى ده أنا شاء الله ثبت أجريش يا حلرتا أن هكون تامن نشن زوان سبان سامك أنا أتكين سبا وإن أراني الله مشهدا إذا الله يا ساكنون من حلرتر ولياكن fi ba'adu da zai biyo bayan yakin badar ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi la yarani lahu Allah zai ga abin da zai yi ya dau alwashin sai yayi wa Allah wani abin da bawa a matsayin ba Allah zai ce an gaishe ka kaji masu alƙawarin rayuwarsu saboda Allah qala sahaba an kula gaira. Anas yake cewa sai shi Anas binin Nadar da yake wannan magana sai ya ji kwarjini ya faɗi wata kalma ba wannan ɗin shi Allah zai ga mai zai maimakon ya ce sai ya faɗo abubuwan da zai yi sai ya bashi alfa kawai saboda alƙawari ne tsakanin bawa da Allah kuma shi yake ba da iko da damar kada ya kwaso ta da faɗi ba a ba shi wannan damar ba shi zama ya saba alkawari ko ya kasa sai ce kawai Allah ya yi mu wani yakin da manzon Allah Allah zai ga zai a bar je kaza a cikin gashi ta ba sana tuna na ce za a kanta قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Yau أحد sai ya halarci yakin Uhud tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi قال فاستقبل سعد بن معاذ أي أحد دوات سعد بن معاذ وقال له أنا سأنا تتدشي يا أبا أمر kai baban abu kai ina ka nufa ne ko ana ina wahan naci aji ajidu hudu na uku ike Hmm, kamar yadda mutum shi ya jiyo ƙanshin da hmm, ƙanshin aljanna nake ji a wajen uhud uhud din saboda bege da shauƙin ije ga aljanna ubangiji sai ce ina jin zan sa ƙanshin aljanna nake ji na tashi a gurin nan bayan dutsen uhud din wannan wahan ana faɗi ka ana faɗarsa idan kana shauƙin wani abu kana kwaɗayin wani abu da za ka ci masa yace to shin aljanna nake zuwa nan kafin uhud kaɗan ko bayan uhud kaɗan qala fa qatilahu yace fa yaje ya fafata yaƙi da Allah hatta qutila har sai da aka kashe shi qala fa wujida fi jasadihi ita da aka je an samu a jikinsa سبع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية أقال دوكا دا ko tsara da takobi da suka da mashi da jifa da kibiya an sami kimanin duka ko suka ko kuma wato harbi guda tamanin da wani abu a cikin kasan ko da aka wannan ruddugu da ya ta daɗi ba in ka ga an rufa wa mutum an masa irin wannan kakat to ba ji daɗinsa ba Ƙala ya ce za ga ƙalan guda biyu ɗaya ce daidai mai mai ce aka samu na mai safawa ce fa qultu ƙala eh, ya ce in ji shi Allah tsammani fa qalat ukhtuhu ammati sai yar uwar babana yar uwar kuma wannan da rasuwa ala bin nazar sai take cewa wace ce ita ar-rubai bint nabar wata ake kira da suna rubai yan nazar ta take cewa fa ma arabtu akhi ban iya gane dan uwana ana sun nazar ba inji ita rubai yan nazar ban iya gane dan uwana ana sun nazar ba illa bi bananihi sai ta dalilin yan yatsunsa amma dai wani sashi a jikinsa ka shaida shi da shi ba zai yi ba ونزلت هذه الآية bayan faruwar haka su wannan aya ta sauka minal na rijalu cikin bayan Allah muminai akwai wasu mazaje Kada ku ma ahadullahi alai sun cika wa Allah alƙawarin da suka yi masa ya ce Allah zai game zai kuma ya yi Allah da yawa alƙawari ya shaide shi da cewa alƙawarinsa ya shi fa man qada nahba daga cikinsu akwai wanda ya cika bakantanka wa minhum man yantabir daga cikinsu kuma akwai wanda yake nan yake jiran ɗayan shawawa biyu ko a fafata wani yakin su nasara su samo ganima ko kuma shi ma ya shahada islami irin abin da wannan bawa isa wa ma baddalu tabdila Allah ya ce sam ba su canza alkawarin da suke ba suna kansa na kudu ba da ba Allah ya shaide ka da cika alƙawari ne ka cika ma alƙawarin da kai masa me yafi wannan riba wannan ita ce aya ta 23 cikin suratul ahzab kamar da yake gaban aya amma kuma sai aka sa al-ahzab 29 to wannan 29 kuma da ita 23 ko ya yace wa kanu yarawna annaha nazalat fi wannan yasa sahabbai da ma malaman tafsiri suke ganin wannan aya ya sauka ne don bayani akan wannan bawan Allah wa fi ashabihi da kuma abokan fafata wasu irin sa irin sa da suka irin wannan mutuwa ko da yake matsayi da Anas bin Nadar Allah isa ikai da sun mata a cikin yakin Uhud ne bi masa ma da yake wa minhum Hanzalatu bin Abi Amir daga cikin irin waɗannan mazajen kwarai akwai Hanzala dan Abi Amir رضي الله تعالى عنه ألا مدوككي يتدش المعروف بغسيل الملائكة وان دي زم fitacce aka san وان دا ملائكو سكي ووانكا yi شهر ايه ta وانكا ملائك وان دا سكي ووانكا أخرج الحاكم إمام حاكم يا روي الحديث رحمه الله تعالى ألا مدوككي يددش يجب ألسا wa ghayruhu da ma wani wato hakim suka wuce wannan hadisi bi sanadin hasan da sirrin mazaji wanda yake kyakkyawa anna hanzala radiyallahu ta'ala an sur haqiqa sahabban annabi hanzala dan amir dan abi amir kai Allah ya yarda da shi iltaqa huwa wa abu sufyan fi uhud sun karan gaba ankara tsakanin shi da wato ainihin abu sufiyan daga bangaren arna masta'ala an zalatu yayin da hanzala ya zama a saman abu sufiyan a fafatawar da ake ina nema ya kashe shi ra'ahu shaddad bin sha'ub sai wanda ake cewa shaddad dan sha'ub ya hango hanzala akan abu sufiyan mana a matsayinsa na bangaren arna ya ga an farma wani jagoran su na arna ga hangala can zai kashe musu jagoran fa'alahu bi sayfi shi ba sai ya da tako hatta qatalahu sai zaman to shi da suke fafata da Abu Sufyan ba ga to ba tsammani an zo masa ta saman sa takobi an kashe shi wa qad kada yaqtulu Abu Sufyan yayi kusa tab ya kashe Abu Sufyan ba rabin zai kashe shi aka zo a kashe shi da sufuri فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي سلالة من شاء الله ثبتها يشي إن صاحبكم تكفله الملائكة كن أبو كنك تنهز الملائكون مسواك فاسألوا صاحبته kuje ku tambayo mana matarsa me ya faru ne duk waɗanda suka yi shahada nan shi kaɗai mala'iku suka yi wanka ko inda a ce da ba a musu wanka mala'iku ne suke wanda suka yi shahada wan kada su yi wa sauran mu ku je ku tambo mana matarsa me ke faruwa ne shi ne yace sahiba ta wuda aka ce ya ani zaujata ana nufi matarsa fa qalat ta ce kharaj wa huwa junub ai da ya fita ma da naba ce a cikin lamma sami alhai'a yayin da ya ji kira na a fito za a yaki ai da'iyal jihad yayin da ya ji mai kira zuwa ga a fito za a tafi yaki bai tsaya ma yi wankan da nan ba ko ya zarka ko biyu fita an dawo a yi wanka فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه ce bai أدريشه لذلك تغسله mala'ika wannan ne dalilin da ya sa mala'iku suka yi masa wanka ya je wa ubangiji ba ba Su a ce mala'ika ya ma wanka ai ka san tikit ne ba. ka samu tikit ne ba yi tikitin tafiya kai tsaye sha Allah wa aljanna Allah karatar da wa minhum mus'ab bin umayr daga cikin waɗannan mazaje da suka tace da matsayi wanda yake mai girma akwai mus'ab bin umayr radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa huwa hamilul liwa yawma uhud shine wanda ke dauke da tutar musulmi a yakin uhud a ko ba a ba rahoto ta. qatala kitan al malati ya yaƙin irin yakin dakaru jarumai gwaraza irin wannan yaki ne hatta qutila baina yaday rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hasir take aka kashe shi a gaban manzon Allah annabi Muhammad kira da amincin Allah tabbata a gare shi ila aqbala Ubay bin Khalaf yuridu qatla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da ubayyu ɗan khalaf ya wato fuskanto annabi muhammad tsira da aminci allah su fata gare shi fuskanto manzon allah yana so ya kashe manzo a wannan lokacin wato musu abin umar ya rasa rarsa sai wata a kashe manzo sai da a kashe shi an bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi fi sahihaihi ma cikin sahihan littafan su guda biyu an khabbab radiyallahu an daga sahabin an taba khabbab Allah ya yarda da shi قال Hajar هاجر هاجرنا rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. عليه yi من Mun baro برو مهيفا ممكة muka tafi madina tare da manzon Allah kira da amince Allah su tabbata a gare shi nabtaghi wajh Allah muna neman fatan samun ganin fuskar ubangiji ranar alkiyama da alkawarin wanda wato an yi shiga aljanna bayan ya rarraje ya sha daɗi da ni'ima ta aljanna sai ubangiji ya ce mana muku abin da ya fi wannan abin da kuke ciki daɗi ba sha ubangiji har akwai wani abin da ya fi aljanna daɗi shi gani na ya fita daɗi sai ubangiji ya bayyana gare su ka gan shi Allah ka samu gan shi su shi ne yake cewa min yi hijira tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don fatan ganin fuskar ubangiji in ya tashi kiyama mun shiga aljanna fa wajaba ajruna ala Allah mun cancanci samun lada gurin Allah wa minna man mada daga cikin mu akwai wanda suka shuɗe suka tafi ga wancan sakamako da wancan wato ainihin matsayi au zahaba ko akwai wanda ya tafi ya riga mu gaba lam ya akul min ajrihi shay'a bai ci komai ba na ladansa a nan duniya ya tafi a can zai ce cinye sai dai kuma san ba a cinyewa sai dai ce iyacinsa eh in ka je ce cinye nan ne dama bai kai ya kawo ba kana minhum mus'ab bin umay daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga wannan lada ba su riga sun ci komai a nan duniya ba akwai musu bin umayr har su ko a dawo ma a raba ganima ba su kai ga haka ba da sun samu ganima ta ce sun fara somin taɗi sun ci wani ladan a nan kafin wani to su duk an tarkata musu na kan za su ci kutila yau ma uhud an kashe shi ne a yakin uhud lam ya turu illa na miratan bai ba komai a duniya ba sai wani mayafi kunna idza zaqina biha ra'sa mun kasance idan muka rufe masa kansa da mayafin kharajat rijlahu sai kafarsa ta fito mayafin ma bai kai ya rufe shi duka ba wa idza qutiya biha rijlahu idan aka rufe masa kuma kafafuwansa da wannan mayafi kharaja ra'su sai kansa kuma ya fito فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake da mu ghasqu biha ra'sa ku kike masa kan nasa da bayafin waj'alu ala rijlahu al-ibtih ku samu ganyen izikir a wajen kafar ku rufe a rufe kafar da ganyen izikir amma kan a rufe shi da mayafin kau kala ku kuma manzo ce alku ala rijlihi min al-ibtih ku jefa wani abu na ganyen izikir akan kafafuwan nasa wa minna man qad aina atlahu thamaratu daga cikinmu kuma akwai wanda 'ya'yan itatuwansa suka wato nuna ƙaran duniya an samu ganima an taɓa da wato ainihin ribar yaƙi fahuwa ya hadibuha ya kasance yana tsinka yana ci kafin kai ga lahira ishin gidan aljanna saboda haka sun kasu gida biyu su sahabban wanda suka rayu bayan wato gabatar da yaƙi suka samu ganima to sun fara somin taɓe na ladansu sannan kuma su tafi lahira samu wanda kuma ba a ma gama yakin ba bare su shiga nema sun yi shahada to suna su ladan a can za su karɓa gaba ɗaya to wannan shine matsayin mus'ab bin umar mala yace wa minhum amru bin sabit bayan waɗannan daga cikinsu akwai kuma amru bin sabit al-ma'ruf bil usairin wanda aka fi sanarsa da usairin radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi أخرج Ahmad أحمد إمام أحمد يروي حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه daga sahaban annaba abu huraira Allah maɗaukaki ya yarda da shi annahu kana ya ƙul hakika abu huraira ya kasance yana cewa hadithuni an rajulin dakhala aljannata ku bani labari ku sanar da ni ku zantar da ni game da mutumin da ya shiga aljanna lam yusalli qat bayan bai taɓa yin sallah ba sam sam fa idza lam ya'rifuhu an-nas idan abu hurairah yi wannan tambaya mutane ba su gano waye ba suka ba shi gari sa aluhu sai tambaye shi sai mun ba ku gari da ya mana waye shi man huwa wane ne wanda ya tafi aljanna ko sallah bai ba sai ya kulu sai ce usairi ne usairi bane abdul ashhal cikin zuriyar abdul ashhal ne wanda wato ane ya tafi ba tare da wato ane ya yi sallah ba amru ne sabit ne waqf shine amru kan sabit waqf قال الحسين حسين يجي شابين عبد الرحمن أم عبد الرحمن فقلت لمحمود بن لبيد سنتي ده محمود اللبيد كيف كان شأن أسير نيمي الأمر أسير مني قال قال يا أبا الإسلام سيتعيد إلى كامتر مسلمش على قومه ga mutanensa bai san musulunta bai san wani nasu cikin jama'a musulunta فلما كان يوم أحد يعني لنا يأتي أحد تزو وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من ذا الله إلى دامك الله ثبت أبريش يفتى بأحد هو سؤال فافا تياكي بدأ له الإسلام kawai sai ji shi usair kira kan musulunci kawai musulunci ya bujuro masa a rai ya ji kai ya kamata ya shiga addinin falamma kana yawm uhud fa kai sai ya musulunta fa akhadha sayfahu daga musulunta ko sai zarta ko ya kama hanya ya tafi hatta atal qauma har da ya je cikin jama'ar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kala ce urjin nasi shiga cikin rukunin mutanen da suke ta ne na jira فقاتل لما شيما يفافا توتا حتى أثبتته الجراحة حتى إذا أكا مسا وانا روني لي أحنا شمت روانا دتا يثبتت دشي أكيد أكا مسا روني قال فبينما رجال من بج... فبينما رجال بني عبد الأشهم يلتمسون قتلاهم أنا قطم ذرير عبد الأشهم mazajen cikinta suna wato bincike suna bibiya suna bincika mamatar da suka rasa ana bayan allah da suka rasa a wannan yaƙi suna babban cikowa a raka a wannan yaƙi da aka yi idahum bihi kawai sai ga sun zo sun cikar da usairi a ƙwari suka ce wallahi inna hada da usairi mun rantse da allah usairin mai wannan abin mamaki kaga wani bai san musulunci bai san wani sai musulunta a filin yaƙi wa ma ja'a me ya zo da shi to nan ko me ya zo yi nan na ƙasarar nahu ƙasar da muka baro shi tabbas mun baro shi a gida wa innahu la munkirun min hadha alhadith zancan musulunci ma baya so ai masa ya kuma ka a nan filin daga aka aluhu sai suka tambaye shi ma ja a bihi me ya kawo shi wannan filin yaki قالوا ما جاء a يا ya ka kace kai an me ya kawo ka wannan filin yaki a hadaban ala qaumika zuwa kai dan neman shuhura san a sani game da jama'ar ka al'ummar ka a ce kai ma ka zo ka da yaki tare da Allah zuwa kai dan wato ainihin kai ma kabilar ka fice a ce ai su usairin aka ta wuta ko ka gabatar fil islam ko ka kuɗayen musulunci ya kawo ka filin yakin nan a bangaren musulmi kake su ba su ma gano haka ba ghalabat fil islam ita kwaɗayin musulunci ne yasa na zo wannan yaƙi amantu billahi wa rasuli in ba ku sani ba ku sani tuni ni na ba da gaskiya da Allah da manzansa wa aslamtu na riga na musulunta na miƙa wuya ganin haka sun thumma sai fi sai da ɗauko takobi na ina musulunta a wannan lokacin sannan a musulunta ta ko san tako ta ko ko ka dauki ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na taho ma dan a zo a fafata wannan yaƙi tare da ni a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam buƙatar su shine nazo zo aka fafata wuta da ni hatta asaba ni ma asaba ni har wannan abin da ya same ni ya same ni kuka zo kwatar da ni a wannan gurin raunin ne yasa ba zan iya barin gurin ba qala thumma lam yalbas an mata fi aidihim ba a dau lokaci ba ina hannunsa ko sai ya cika Allah ya dauki ransa فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka je suka ba wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi labarinsa sauraya manzon Allah ga usairin ga abin da ya faru mun same shi mun ce ah ya kawo shi ya ce ai tun shi ya ba da gaskiya da kai ya ba da gaskiya da Allah zuwa in i taimaka maka ga shirai yayi halinsa fa qala shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yace innahu min ahli aljanna shi ma a yana cikin ɗan aljanna ga waɗanda aka yi albishir da aljanna suna da yawa kaka ɗauka goma can da ake ta faɗa su ke nan wa min tilkal mawaqif daga cikin waɗannan wato ainihin matsaye da aka samu da mummunai suka cimma masu daraja da girma ma kana min ba'din nisa'il mu'minat abin da ya faru daga wasu sashi na mata mu'minai radiyallahu anhunna Allah ya dada wasu sahihai ne cikin sahih bukhari da muslim ya tabbata an anas daga sahabban annabi anas radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaci ya da shi وفيه أحاديث بيان هذا الشعر ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ناغ عائشة أر أبي بكر وأم سليم دكما أم سليم واتيت أم سليم ما هي في أنس يا غبابة عائشة أر أبو بكر الصديق ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وإنهما لمشمرتان سؤلنا حسن نتي واتو أني قفا ara khadama suqihima ina ganin wato ainihin munduwar da ke kafa kwalliyar da mata suke a kafa ta kamar awarwaro saboda na kafa har kana ganin wannan to me suka na kafa za su tun Kizanin tsirab suna wato cicciɓar halka ta ruwa irin yadda wato masu feshin maganin sauro suke goya wato abinda suke ɗauke da maganin sauran a ciki su kuma suna goya salka alamu ma akan gadon bayan su. sun matu su da gani fi kuwa hilkau sannan sai su tafiya da wannan ruwan mutumin da aka yi masa rauni ka gara tashi ina faman bukatar ruwa sai a je a cikin lamar ruwa a baki sai tafi ga wani kan ma yana bukatar ruwa sai a je a cikin lamar ruwa a baki cikin mayaka na musulmi sun bakar ja'ani ka tamla aniha sannan sai su dawo su kuma cika wannan salkar su kuma kai agaji ka ji gudunmawar mata su habai a musulunci mata masu kamar maza yanzu namiji ya ji karar taron ya ce kin sa kata kuwa to ga mace a filin ya yi kisa ba faɗan mata da gaba agaji ma take face to face take summa ta ani sannan su sake dawowa ka sufur ha ka karar da wannan ruwan da ke cikin sassan sassan fi afuwa kaume a bakunan mutanen da suke bukatar ruwa musulmai wannan shine abin da ya wakana na wato matsayi da daraja da Allah iya waɗannan bayan Allah na ƙwarar Allah ya ji kansu da rahama to wannan durusu da ibar din jingim ne ba ka kamata ya masa karatu guda su sai mu tsaya ana abin da muka dace Allah ba mu ladan wanda aka ci karo da kuskure ko ban harshe Allah ya ce billah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan yake cewa don Allah a taya da addu'a waɗansu ‘yan uwa da suka ɓata yau ne biyar kenan sun ranar da ya shiru ba labarin muna roƙon Allah da mafiya kyawawan sunansa da mafiya ɗaukaka siffofinsa muna masu tawassuli da wannan karatu da muke yi ubangijin da muke yi domin sa ya bayyana al'amarin waɗannan bayin Allah kuma wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa mu Allah kama ɗauki waɗanda suke wannan mummunan nufi imma da sunan neman duniya imma da biye wa shaitan ko zuciya idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka mana fata-fata da su wannan kuma yake cewa don Allah lokacin juma'a da aka haramta mutum ya yi surutu daga ina yake farawa daga hanya ko ko idan mutum ya zauna ya abin yake ka yi sai kaje masallaci hukuncin da ya shafi masallaci ke kanka in ka kama hanya za ka tafi alfurkan ka ci karo da kai a kwanata ba ka ce ya sai ka ce kamar ta ka shiru da bakinsa juma'a za ka ai sai ka je ka kana masallaci to shine ba magana su me yasa aka hana ka saboda kai ka tsaya da ibadar da aka bautar da kai da ita na sauraron sakon da liman zai faɗa ai an fahimta eh ita cewa game da kuma wato taimama idan mutum ya kasance gidansu akwai siminti yaya zai gudanar da taimamarsa a kan simintin zai buga tafukan hannayensa Abin da tafin hannunsa ya ɗebo na ƙurar da ke kan simintin sai ya taimama da shi taimama ta yi ba sai ya je su ya fita makota ya tulo ƙasa ya zuwa kaya ajiye a'a ana yi da ƙasa da duk abin da yake da dangantaka da ita ya shi ne ƙura ce da dama daga ƙasar take a jikin garu ka buga akwai wato ƙurar da za ka iya bugawa ka samu ka ga hannunka ce ba yadda ka buga shi ba yake an samu sabon abu a jiki kwan abu na ƙasa ko kuma ƙura kun kai teman baka sai eh. wannan kuma yake cewa na je masallacin juma'a na samu tafiya, to idan zan su ko sallah raka nawa zan yi tunda juma'a ce juma'a zan yi nima raka biyu ko ku a raka hudu zan yi inda mutum bai samu ruku'un raka a ƙarshe ba a sallar juma'a to in ya tashi a zahar zai raka a hudu amma in ya samu ruku'un raka a ƙarshe ta sallar juma'a ya samu raka a ɗaya ɗaya ta kubce masa to ɗaya zai ci ko ya samu juma'a eh. wannan kuma yake cewa mutumin da iya tahiya amma sai bai yi salati ga annaba a cikin tahiyar ba ya sallar sallarsa sallah ta yi sai da ce yawa ɗaya mata gibi da wannan abin da ya yi na salati ga annaba zai samu sakayya su sa wannan kuma sannan sai yake sa tambayar ta gaba wato yan uwa ne guda biyu daya ɗan ne daya ɗan ƙani ne mana ɗanwa da ƴar ƙani ita mace ce ɗaya yace za su iya yin aure ko ko ba za a aure ba an fahimci bayani ce ni da abdurrahman wa da ƙani ne sai abdurrahman ya auri ya haifi ɗa ni kuma sai na haifi ɗa an fahimci bayani na yake da ɗar abdurrahman da ɗana za su iya yin aure an fahimci tambayar sa eh za su iya yin aure ni ne ba zan aure ɗar abdurrahman ba an gane shi ma ba zai aure ɗa ba ɗar ɗan uwanka haramun ne ka aura amma ƴaƴan da muka haifa ɗaya ya auri ɗaya wannan ba hana ba an fahimta ko وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك شنو هزوا قشا هاي أم فهمت وانا وانا كما كاتم wata na gane a rubutun mutumin da ya sha nonon matarsa mai hukuncin shan nonon da ya sha bilis haso to mutum da gemu ya isa aure da ya aure kuma ya sha nonon da za ka ci da shi ta haramta gare shi <laughs> hadisan da suka zo a kan haramcin aure tsakanin wanda ya sha nonon mace kana wanda suke haramta da aure sanadiyar shayarwa hadisan sun zo cewar shayarwar da take haramta aure ita ce wacce aka yi ta a lokacin da ake shekarun jariran taka wanda ba za ka rayu ba sai da nuna da za a abinci gyararre duk canza ba zai ci ba a gurin ka saboda wannan ruwan shine abincin ka na nono ba irin wannan shekarun sunan aka shayar da kai haramun ne wacce ta shayar da kai ta aure ka haramun ne ka aure ta zama uwarka ta shayarwa sannan kuma a samu tsotso kyakkyawa ka kama sai ka ji ka ƙoshi ka saki ɗaya wani lokaci yin wata ciwo ka kuma zuwa kama ka sha ka koshi biyu sai an sami biyar an fahimta ko to saboda haka irin wannan su ne ake magana sun haramta aure amma kai ka ci ne dunkule ka ci ne menene ka riga ka riga ka ginu kai yanzu nono sai dai magana ko eh abin da yi amma ni ka ginu kuma galiba irin wannan ma tsotsan za magidanci guda nawa zai sha ya koshi ka ta tsamar ta kai sha kuma mai koshi an gane ko tsura ko nan ba a cikin abin da malamin Allah ya saka mu da alkhairi malam Ibrahim Khalil ko aka irin wannan tambayar shi yake ka siyo fura Thank <laughs> you. menene matsayin menene matsayin walaha tana da ladan sauke ƙur'ani in kai salatul salatul salatul eh, walha ko salatul duha sallar da ake ta walha manzo ke cewa sallah ce ta bayi masu mai da al'amari ga Allah wanda duka ga ya tsaye da ita yana daga cikin bayin da ya samu shaida cewar mai mai da al'amari ne ga Allah ibada ce mai lada amma ba wani hadisi na sani ne cewar idan kai daidai ladanta kamar ka sauke alqur'ani ka biya qur'ani daga bango zuwa bango ba san wannan ba eh ma dai ibada ce mai matsayi da girma wannan kuma na da ko sai ina koma gida na na sai ina gani a don rubutun da ya kamar da ɗan cana ta su ba na kallon mu bihamdik a shaɗa wallahi lafi la'adun nasa da kurkuku